Calango, calango. dawowa bisa labarin matasa na studio kalangu da fatan kun yi sallah lahiya kuma kowa yana lahiya lau a gidansu ni ce rabi mai kano yau ina tare da tarnan na fude ahmed tarnan ya gake. yau wa rabi ya ne na gaki na ta murmushi ko <laughs> to mi ke labari rabi <laughs> to yau tarnan cikin shirin namu zan mi zan can rasuwan wannan babban mawaƙin nan na kupe de kali na cote d'ivoire da ake cema dj arafat a can gaba su 'yan ƙananan ƙananan yara a suka Kai wannan sarar tasu ta layya cikin takaitaccen jawabi kuma zan mu zan ji kan wannan tsarar wannan ta zamani da ake cima dance contemporary ta matasa kenan dai rabiyo matasa za su ci labari sosai ko an gaya maka to hayya mu je kenan kuma an kiran gaida ɗazu wannan babban mawaƙin nan na kufe da kare da ake cima DJ Arafat na Cote d'Ivoire ya samu rasuwa sunan shi na gaske ange didier uwon a wannan ladin ta wuce ya yi wani hatsarin moto tarnan a cikin wannan hatsarin shi dai wannan eh. labarin da ya rabi na rasuwar dj arafat ya razana duka masoyan shi a fadin duniya mhm. a nan birni ya mai matasa sun haɗu inda suka karrama shi sai a saurare su mawaƙi ne da na fi ƙauna duka yana birge ni sosai sa mai suna Getsi magega wanda yake bayyana cewa an so a kashe shi amma yana raye ba abin da za iya yi da iko Allah. Ina kaunar yadda yake waƙa mawaki ne mai kyau. Fede Kale yana ɗan hauka-haukan shi kuma shi ne ya yi shi daban da sauran mawaƙa. taran bayan wannan zami zance bisa kan waɗanda matasan wanda suke kowa domin a rage bannan itace cikin gashe-gashen da ake yi na layya suna faɗakarwa suna kokowa don a yi amfani da irin wannan sharbon da ake cema sharbon mineral don a rage ɓannan itace sun cin gurin su koko ya ne tanan eh to haka ne rabi shi dai wannan tsarin da ake cema tabaski ekolo wasu matasa ne suka kirkiro da shi anan birni ya mai dai kuma da gewaye sun samu sun kewaya inda suka ce a zagayen nan da suka yi kamar sun lura da mutane a gwamnatin sallah su yi amfani da wannan gawayi domin gashi a saurari sani ayuba shugaban kungiyar sa kai ta matasa masu kare muhalli a firar da abokin aikin mu Michel Deji. Mun samu lokacin da muka zagaya a cikin birnin Yamai domin gani wa mu a cikin unguwanni da kewayen Yamai yadda abin yake wakana. Kuma abin da muka gane wa mu mun gamsu sosai. Sakonni suna ci gaba da yaduwa za mu ci gaba da kuma gangami domin wannan tsari na daina amfani da ice ba wai sai lokacin laye ba kadai. Gawayin da muke tallatawa yana daga cikin arzikin da muke da shi a Nijar kuma bai da illa illa ga tsirrai. Sarana impact Park le Couvert végétal. To ta nan yanzu zamu je mu ga 'yan ƙanƙanan yaran. Wai ka san su wannan ƙanƙanan yaran su kawai laye an yi sati ana shagulgula. To ai haka ne dama yaran ta ko rayu. Gaskiya. To su da wayannan matasa sun je can gidan kallo da ake ce ma Bubu Hamma. Sai a saurare su a firar da suke tare abokin aikin mu Habibu Garba. Na zo kallon wasa ne, mun ga namun dawa kamar biri, dorina da kada. Wajen karfe goma sha ɗaya ne na zo, wasa ce muke kallo tana daɗi. Mm, na zo mize ne in ga namun dawa, biri, dorina mun zo mun iske ana wasa muna kallo kuma wasar tana daɗi kwarai da gaske. To kai ya kai wannan salata ka ta layya yanzu <laughs> ne ba abin daki ba rabi ke me yasa komai kina so ki sani a cikin takaitaccen labari eh, tannan yau za mu tahiya mu ga wannan sabuwar rawa da ake cima dance contemporary wannan rawar ta zamani matasan suna da dama suka sa kansu a cikin ta haka ne rabi tunda ke ma kina cikin wayannan matasan masu irin wannan rawar ta zamani ko <laughs> to a bikiyar aikin mu Maryama Jallo Kenda ta zagaya inda ta yi fira da wasu daga cikin sai a saurari rahoton da ta hada mu Maraya bakwai ne ke saman dandali, 'yan mata uku da samari hudu, kafafunsu ba takalma tare da murmushi a su. ƙungiyar gajero. Kasancewar ya halarci wasannin Francophonie karo na takwas a shekarar 2017 a kasar Cote d'Ivoire ya sanda cewa rawar zamani tana da sarƙaƙiya. Ayuba ce mago na ƙoƙarin shiryawa wasannin masu zuwa. Muna nan da shirin tunkarar shekara 2021 zuwa Canada. Rawa ce inda jiki ne ake sarrafawa wanda yake nuna rawar da kake son ka nuna wa jama'a. Da farko dai ofishin minista suna cewa kawai ta yi kwando ne muke yi. Amma yanzu sun sake sake mishi suna zuwa rawar sakewa da kuma kirkira. Rukayyatu mun kai ta yi watsi da karatunta ta shiga kungiyar Gabiru ba tare da sanin ma'aifanta ba. Duk da sukar da take sha ga waɗansu mutane, Rukayyatu ta rike abin da take yi da gaskiya. Rawa na birge ni, ne ma yasa na bar karatuna na lauya da nake yi a tawa. Uwaye na ba su san ina rawa ba, a ɓoye ne nake yi, saboda na san da cewa abin ba zai birge su ba, amma ina da goyon bayan ƙarnena. Mutane na zagina suna cewa ai wannan hauka ne a matsayina na ɗiya mace babu wata kyakkyawar makoma a cikin wannan rawar sai dai wannan fili da kungiyar gabero ke amfani da shi bai dace da rawar zamani ba in ji ayuba ce mago gaskiya a nan ba ma ɓoye muku komai ba ma cikin yanayi mai kyau da zarar karfe bakwai ta yi muna ficewa daga wurin amma dai muna yi haka nan shugaban tsare-tsaren rawa na kungiyar gabero ya kira zuwa ga magabatan ma'aikatar ministan al'adu ofishin minista ba su tallafa muna da muka tafi bijan a shekara 2017 aka tambaye mu har muna da kayan ɗinki da za mu shiga a cikin gasar. Mu kawai muna ƙoƙari ne a dandali, kenan ya kamata su kuma a nasu ɓangare ofishin minista da ke kula da raya al'adu su yi kokowa a daya ɓangare. Ƙungiyar Gabero tana kumshe ne da maraya goma a jimilce. To, Rabi, na ga kina ta cakirewa kamar yadda Habibu da Aisat suka saba rawa ko? <laughs> A watan nan, ai zan ba rahoto kaɗai muka iya ba rawan ma ba a bar mu baya. To shi kenan yanzu kuma sai mu shiga labaru wasanni. watan nan eh, yau ne karshen wannan wasan koko wadda 'yan jarida wanda suke kula da harkan wasannin motsa jiki ya kare wannan kungiyar da ake cema UJSN. Eh haka ne Rabi ita dai wannan kokowa ko kuma wannan takara da ake cema takarar kokowa ta hada 'yan kokowa takwas wanda suka fito duka jihohin jamhuriyar Niger. Wasan na karshe dai za a kara tsakanin Isaka Isaka na Doso da kuma Sale Dauda na Agadez. Wanda ya samu nasara kawai 'yan wasannin zai ci kudin sefa miliyon ɗaya sannan wanda ya zo na biyu kuma zai ita cin jika dari biyar. da wani abu kuma. eh za mu ci gaba da labaru wasanni musamman kwallon kafa wanda ake ce ma super cup de europe na shekara ta 2019 inda 'yan wasan liverpool suka haɗu da na chelsea a can birnin istanbul na turkiya a ranar laraba da ta shuɗe. a bugun daga kai sai mai tsaron gida ne liverpool ta ci nasara bisa kan chelsea bisa kan bugu biyar liverpool ita tana da biyar. hudu biyar da hudu ko. biyar da hudu yawa <laughs> bugun biyar da hudu. karshen wannan shirin namu ne na yauwa muna muku bankwana da muna muku fatan alheri to sai an jima kenan ko sai an jima